you. Allah ya sai me yasa kai da abin da aka ce ka bari sai ka ce ba haka ba a kan ba zaki ce haka kin ga yanda kika san anewa budurwa ba ni haka zan din dan ni kin fota budurwa a wajena <laughs> amma ai ka san daura auren bazaura ba a haka ko ni mai rana ni ni ba kina sani ba kin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba da bazaura ya suma saboda haka ni ma kuma rashin zan fara da saboda haka wanda sai hannun ne abinda na ga dama yi yadda ake budurwa haka zan yi a lokacin bikina da ke shi yanzu da daddar za nan zo kin fara gajiya da ni aha ba ya za an gaji da kai mu zan yi zaman aure sannan ka ce an gaji da kai ka san yanzu inda ka san raina haka zaman mu ajiya rukayya <laughs> ka wani yalla da bata mana da ajiya Allah ba mu zaman lafiya nan dai tana ji kuwa nan za ta zo zan ci ba dai gare ta ba salamu alaikum salam da nake matar da nake magana da samira san da zuwa na ne na ne ga kujera san da zuwa in ce samu labarin <laughs> ke Wa Masha Allah. Bilaliya dan Allah zuwa ne wurin ki. Allah sarki. Ki nuna mun harkar siyar da kayayyakin nan. Ni ma na koya na dinga siyarwa. Hadila hadillallah Muhammadu Me rashin ta turo ki? Ba ita ta turo ni ba. Ni na kawo kaina. Na gaji da zaman banza wallahi. Ke dai fitina gare ki. Abin da zan gaya maki ki koma gida. Ki je ki samu mijin aure. Ki aure ga ki yarinya sharaf. ni ma kaina billahi la ilaha illa huwa in ba dole ba ba zan wannan sana'a ba to bari in gaya maki ma ina zama mijina da muka rabu wallahi daga baya ne dama. ke kar an kai ki da nisa ina jin ma zan yi zuwa zuwa zomo kasuwa ba dan ba jikan ban haifa ba ga mu ne na zai eh, ki ce zaki shiga wannan sana'a rufa kanki asiri haba lillaliya yanzu a harkar ma sai kin yi min bakin ciki harkar da za a nuna min samu kuɗi amma sai an yi bakin ciki a kanta amma ba ana yi kawai ke miki wallahi ki saba haka za ki ba ki saba la ilaha illallah ni samira ni za ki min wannan danyen hukuncin shari'a ba alƙali to ko uwarki ma wallahi ba ta ishe ni ba ta isa ta zo har gida na ta za ta haka ne ba dukan tsiya zan mata to ga ni ki da ba ni ba ga ni ba uwarki ma ba ta isa ta yi min ba da ke ki haka dai za ki ƙare a ranar Allah to tsaya mana awa gargaɗin mu ne kullum mu zo da hairan ni za ni gargaɗin mu ne kullum mu zo da hairan dilin dilama abin da ake nufi da dilin dilama kamar mutum baki wanda ake cewa duna baki ubanka nasara shi ne dilin dilama shi ne dilin dilama shi ke ina zuwa in ce in ce yanzu na su su yadda ake ake aure ake yi da biya a wurin wani a gunki mana dole ne in gaya miki haka saboda irin biyayya da kike mu Ya za ka fara shigo? Allah. Allah. ba. Ana tambaya. Ina tambaya. Na tabbatar da sauran jama'a da samari da yare ne ba su kai wani aure za su zo gida ne. Allah ya jira sun yi wasu. tsina yake cewa gashi na dana yana na akwai ba ya ci akwai na mm, haba nan ta ba ba irin wannan ba da ba haba ba nan ta na yau to ba ku Allah ba ina jin Tsofai ne nan tana. Tun yau yara nawa ta sayan wa ba su yi ba sai gashi. Mutum ya rika sanin kaddara ba. An yi san da guba ne. Ba wai da guba. Ba da da ne ba yi ne. Eh? Shi kenan dan kwaya da wallahi da fita ba ina. To me kira ya na ki ne ki kashe ni ba ki da zama a cikin gida. zaman gidan miji kenan ga kana nan ki sa ruwa da sabulu don ke su tas su fita ban ga kin tashi ba ki tashi ki je ki wanke min mana yanzu umma ba ya tausaya mini kun bi da lalura hannun nan nawa wanda tausayi biki ji tausayin kanki ba ba zan tausaya miki ba sai mutum ya tausaya kan shi ake tausaya mishi saboda haka ki tashi kawai ki sa sabulu ki tari ruwa ki wanke min kana tas haka kawai nake so ni yanzu ba sai mu ji daɗin zaman gidan ba tare sa kanki a amma gaskiya ni ba da kuɗin da na kyau yana na magunguna amma akwai aboki na ibrahim da na zan bai sai sai kai da wallahi hamisu ba ka rabu da shi yanci ban gane ba kamar ya bana rabu da shi yanci kuɗin da nisan siya miki ne ba da su zan ba shi ba sai ka miki ba to shi kenan za ka sai magani sai ka gaya min magana ba zan can gaya miki magana ba ne yanzu dai dai a bata ba ki da lafiya ba na sani sannan babu mai rarraki kawai yake magana ba za ka siyan ba takarda ga ta to da wangan nake gashi kin gane farin

ne na jin zai daga cikin a ranar ta a ce a kan a fara a yanzu za a ci wani shara gaskiya wancan da amma ni gaskiya kudin da yake gona yanzu kwata-kwata ma naira da biyu zan baki zan baki ki dau naira ɗari da hamsin ki kawo min naira hamsin amma da sharaɗin bashi Thank you. yanzu hannun sa ka gani da ni kullum da kai nake kwana nake tashi a cikin zuciya amma dan ka bar jarin goro shi ne sai na mayo maka ba haka bane da sharadin ni dai bashi na baki ko so ke sai na fito na miki gwari-gwari to na gode sai an jima

wallahi ba da ina so idan muna so a auka bakiya za ki siya mun wannan yau da nawa ne ah, you know go do something gida na biyu na ba ciki mana a ah, muna so mu samu ciki anyway shi da ba wani yawo na mafi yi yi da bariya ne akwai da zuba da bariya ne da ajina da lera eh a yi wa giri ya yi wa giri no problem karya da yan kuɗi a gurin ki ki auno mana shinkafa kin ga tamu ta gidan ta ƙare sai dai ina fita yanzu ki zo da ita in kin fita yanzu za ki zo da ita

shirye ba ta shirye haɓa ya wace ke ya a kama kan tambayar su na ji ba sai dai kawai in za ka siya ka siya a kan hanya ah, no dole ne dole ne san suna na ki idan mun san suna na ki in yi zo shuru shuru ba wani kira suna ka ki gwada mini suna na saboda idan kina gani a ah, discord kare kare na shishi na ainihin a ah, mai a silifas ina so ita amfani

To suna na Samira. Aha, very nice name. Beautiful name. Yanzu suna na da sani Ina nawa ne kin gani? Dubu ɗaya ne. dubu daya dubu da na ba please please idan an sana magana ba yau karfe bakwa please ki dawo na in kika zuwa na ki za ki same na na b'a don't understand kin gane za ki zo Thank you.

alhamdulillah wani gida kenan mun ka tambaye gidan an tafi haɗu shi ne gidan na zo ba gidan insha Allah da lokacin da kayan za a samu kuɗi kuma kasance Kuna kalau? Ya Samira take gaya mun kai ka bata jarin gora ashe. An gode ma da Allah ya saka da alheri. Baba mai rama kenan. To yanzu baba mai rawa dan na ba Samira jari ai ba na abu ne Ni nake gani naira ɗari da hamsin ne ba kawai na bata. Ni ina gani da ina da kuɗi ma abin da zan ba da sun ba haka. To ma musu ayi godiya ba laifi ba ce. An gode ma da Allah ya saka da alheri. Amin amin. Gode. ba ta nan ko? eh ta fita to in ta zo kya ce mata na zo yi koma ba da za a gaya mata insha Allah ka gaida mutum gida Samira, jiddinki ba wannan magana. gaskiya ni babban abin da ya sani zuwa janki shi tun daga lokacin da Allah ya sani haɗu da ke miji ina kaunar ki zama matata amma ya kika ce su da auren muka ce kwarai kuwa don haka da ke neman amincewa ki Yusuf ta zama gwarkin da Allah. Sanan sanan. yanzu idan sai da ta kullum har ya kasance ka zo maka ya aure sai ka sami labarin an ce na ya aure haka sau biyu malama samira wannan ita ce kawai matsalar ki ita ce matsalar to na fuskanci abin da ya sauke ta rayuwa kana so ki sauna abu daga shi tsoro ya tsoro an da ganin ki kowa ya san ne aure to menene idan kina ko ba zaura kin yi aure wani yara da sauransu duk wannan ta taso ke dai kai abin nake nema da ki kawai ki amince eh ko a shi ne Allah ya zaɓa mana abin da ya fi a Thank you.

kudu da kamata da bayan ma sai iya yi fifan da kona inda da a fara da kai da sun yi wani cikin ta yi idan da abinci ya am samira ya na gan ba kayan gora kayan goro wani irin kayan goro kai duk muka da kai a nan zamu

san da zuwa wa alaikum salam sani da zuwa na kwana lafiya lau ina gajiya kuna nan kalau ya harkoki dawa jiya da daddare samira take gaya mu ta ce za ka zo kuna ta ganin abin alheri <laughs> wallahi ana ta faman wahala ne an gode ma dalla Allah ya saka da alheri ba komai Allah dai ya tabbatar da alheri amin amin an gode amin ayi ba komai a dai ci gaba da mana addu'a ana nan ana sai Ma insha Allah mutum da yake dukkanin al'amuran da nake gudanarwa Allah ya sa na gabatar da su Idan ba zama cikin wani lokacin Allah ya dauko mana ne zai insha Allah a dai kiyamu da addu'a Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar ma to ga gaida gida gaida gida Thank you. kina sanin da gaske aure zaki aure zan yi mana to kai aka gani mutum ya taɓa da cewa a duniya kina da gaskiya amma ya magana ku ina kin san dai ba za a je min gidan miji da bashi ba kai wannan dai girma Allah ka rage idan ka siyar sai ka ɗau ɗari da hamsin ɗinka ragowar sai ka dawo da kuɗi na ban gane inda siyarwa ke a cikin wani zance kamar karamar yari ne eh, karamar ne ce sai an Thank you. From the producers of Wasila, here comes a tragic love story full of emotions. Zabi, Zabi, Allah shi yake rike aure Misali so na hakika ka haɗin ya aure Abi baki sai ya tattauna zuciya sai ta tace ta rere sai kwakwalwa ta aiki da shi shi ba abu na farko idan ya riga ya kunce maka da wuya ka sake mai da kamar sa a sweet love song from a broken heart shawo da mai guba mai ɗaci da irin munanan halayenki na ɗauki juriya kaunar mai gaskiya tara tare ba a nufin cirewa ba kasan cirewa ba zan yi kauci a sak ne zance ɗaya da ni da ke ba a bi yaudarewa ba bi yaudarewa haƙi na kauna ki ɗauko kayan kwalliya ki kai mata na uku ki je akwatin ki ciro a nan shi da ke ka a ƙarƙashi da zaɓen ka darji ta yi kwalliya da kuma kafin nan kayan in ba ka ba zabi zabi coming soon wancan guda biyu na farko na yafi to a wani littafi ka gani wannan me ka zo yi gun tsohuwa ana ga albanu ke wari ma take tsami kawai ana wani za a sauki kina wani abun nan 认识你们那个人，更新看啥？你你给他说一下嘛。看哪，你哪能记啊？ aka fito da gashin kaza a tare ana tirire da shi to munafunci dai kawai ne an haɗa ni da matana waye ya faɗi haka din <laughs> idda su cika idda menene idda yadda girma bai hana ka kai sauran mu'amaloli ba gaskiya bai kamata ya hana ka zuwa makaranta ba ba abin nan ni san da na gani alhamdulillah idan ta tabbata ga Allah madaukakin sarki kira da amince su tabbata ga shugaban halitta na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da mu a bisa alƙibla guda ɗaya tara ya san manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji kuma Allah ba mu zama lafiya bisa wannan al'amari Allah ubangiji ya albarkaci wannan abu ya ba mu zaman zuriya ɗaya ba to amfanin dama hadari ya kasance akan ta kasance sai a shi wasu Oh,

Ni ma ba sai da rabon dasha ba.

delle ragioni saboda gizin sai kuma suna da cewa suna so su ganki su ga zan kaɗe ɗiyar macen nan ta wasu na tsiri abin na da kai ne kana son ka dinga zuga ne mu da ya za ka yi mana Allah ka ce ka jira ki ke da jira mu dan yi da ko su ce da zan ki da ko wani ta ce da zan ki dogara nan ina ciro daga kuma kina dogara kin ga adadin yadda kika dauko adadin yadda za mu dauko so idan kin biya ni bashi na zan daina zuwa gidan idan kuma kin ki ba zan fasa zuwa gidan nan ba kar na yadda na zo gidan nan ba kuɗi na za ki gane Assalamu alaikum Samira. Alaikum salam. Bismillah. Ya gida. Lafiya kalau ina san Hamisu. Yana nan kalau kuna nan kalau a gidan ki rigiman da da Hamisu ba. To ah, Samira. Ya gaman naku dai. Wallahi lafiya kalau muna zaune kalau. Lafiya komai. Lafiya kalau wallahi. To Samira. Kike kullum fada take kare miki. Kin ga da irin wahalar da aka shiga kafin ai auren nan Samira. unguwan nan tamu kakab ba wanda bai ka suka ki ba wan Allah nan ya toshe kunnen shi yace ya ji ya gani saboda yana son ki Samira dan Allah ki zauna lafiya da mijinki in ka zauna lafiya da mijinka Samira ko me kake so za ka samu kin gani kuma aljanna mace na karkafan karkashin kafan mijinta fa Samira da Allah ki zauna da mijinki lafiya kin ji haka ake so ai Allah ya miki albarka kin Samira Allah yi miki albarka Bari ne ka miki kaza. Je ka rafe su. Sabira kenan. Amin wa alaikum Ya na ganka yanzu? Wani banza ne wani kawai daga na zo na ture masa wai wai wai wai galan dan mai kama ne shaƙi. Sai na bashi kuɗin sana ya fi sake. Ai gwara haka. Gwara haka. Da ka shaƙi ne. Ka je ka tuba daga ka zo ka zauna ni biyar. to kuma shi kenan ba zan fitan jiyan sana'a ba sai yanzu ta zauna a cikin gida shi ke nan sai zama ni kaɗai to shi zai ran shaƙi wani ne ba shi yana shi wallahi ya kato ne shi da ita min yaro ko yarinya amma habisa ai ya babba to ai sai ki je ki nema da kanki wannan kuma kuma ko ke fa kika duba kin san ya babba to ni dai ban ga aibin hamisu ba amma tunda haka kika ce to kya nema da kanki kuma to Allah ya baki hakuri na kamar kin ji haushi na bari in tashi in shiga in musu barka sai in tashi dalla Ismail sai wani magana muke ma dalla sai wata tafiya kake kai dalilan naka naira ɗarin da zaka ranta mun sai wani raina mun hankali kake yi ni ba abin da ran ba yanzu gurin aiki kawai abin da nake so na gaya ma shi ne wata ƙasa ce tifa biyu in dai za ka kwashe ka zo mu je ka kwashe ɗayan kwashe ɗaya ɗari uku uku za a ba in dai za ka ka zo mu tafi ina wurin aiki yin da yanki na kasa ni da ce ba zan je wannan kowa kuma dai ba abin da in kai niyya ka ba in baka bani in baka yi abin da ba ka zama tafiya da Allah ya ina ma magana kana min irin wannan tsaro mu je aiki ne za a kwashe ƙasa, an ba a kwashe tsaro tsaro mu je kwasa an ba a kwashe gani kare to ba za a ji ba a rana yana ta nishi nan fa ya zo nan ya gaje shi a rana yana ta nishi nan fa ya zo nan ya gaje shi da baki gane da sun da yau ma gina ba ta ne gaskiya gana son hakan da tsarin labarin amma jamilu yadda yarinya nan take a ga kauna ce ta haka shi yasa kullum idan ba koma ni gidan na je bana dan samun sukun yanzu wai lafan ne aure za ya maka jamilu ka samu wadda take kaunata za a zo na zaman lafiya mutum yana kamar karka dan koma kana zuwa gida kana ganin ka ina na daɗi ne yasa ka dinna abin nan sai dai ba za a ce kar a tuba ka ba sai dai na daɗin kuɗi eh, eh gaskiya sai da ke a ah, kai kai da garda ana wurin da to ka na kwana lafiya na gajiya na gajiya kuna nan kalau ya harkoki dama tafiyar nan da na yi na sa'a kana nan kuma tafiyar dama kusan saboda kai na yi ta saboda akwai wani yaro ha musu ya daɗe yana neman aiki bai samu ba shine ya ce bari in zo kai min wani arziki da Allah ya zauna a ƙarƙashin ka ya rinka ɗan kakkawa maka wasu ayyukan haka ba wani ai ba da ma ki da a turo shi ba a masara shi kenan na gode na gode a samira idan za ta tafi kima magana ciki to gida umma na'am samira wai hamisu da ita ne ki gaya wa yusuf ya samu masa aiki samira kenan yanzu ban da abinki hamisu har sai ya ce a zo a neman mai aiki mun samira ki duba ki ga wata nawa yana neman aikin nan bai samu ba kuma gani ne mijin naki yana da hudu shi yasa na ce shi ma ya zo ya kare sai ya ci arziki ai ko ya kika gani ke eh, ka zama mai amana kasan a rayuwa in mutum ya kasance yana da amana to zai ci ribar rayuwarsa kuma zai samu nasara a dukkan al'amuransa na rayuwa ah, in allah su yadda kasan shi mutum ba ya faɗa halinsa da kansa sai dai jama'a su faɗa mashi in allah su yadda daidai gwargwado za a rike amana in allah su yadda Allah ya yi guri da wani godiya kai da ke amana kirkici komai i biyu ni ma ina son ki cikin kalamu na soyayya soyayya na ta rawa gaban ka akan soyayya सोयरिया सोयरिया हरिए चरस में चंदे తందరే భగవనా దాదా చెప్పు చెప్పుల తందరే నమనారి నమనా చాలసిన తందరే భగవనా

to kai me kace ka ce da giwa da dawo ka ce to shi da nan in yi ruwan gama Allah ya ka zo ce ba cikin da dan Allah ne ya ka kasance ka ji ka ina so ki fadda ni daga gangin begen da ke cikin zuciyata na lura da ke cewa kullum sai ki mun ni wani karamin yaro kamar wanda ban san abin da nake yi ba me yasa kai wallahi Hamis ka fi gajan hakuri yau kuma fi kwana uku ba kuma kai maganan nan da ai na san da alƙawarin ka zan manta ni yaro zai mai da mu bakin ganga ijekina ijekina jara an ko za mu tsige su cancan kiɗan indiya da iri wa kake sanyi haka wannan ziyara ce wadda take cike salamu alaikum salamu alaikum banza shashasha ana nuna maka annabi kana rufe ido kai ka san tayo ne ina son shaida miki cewa jiya ba yau bace duk ran mutuncin da kike mu kike mun kafin ma ni abin da bakin cikin kai kika kai ga ta mata ma kin so kin so turo ke na rusa ha ba ru auren giwa mai ban tsoro dan ibrahim a cikin a gani har yau ni ne ibro ya koma wa to so na dabta alhaji sha kuma farfeso Allah ramma malam Muhammad Shehu Mulka Ilu Jafar ta bi mu za su fi kutubatul kulani ina ka fito shari ina za ka shari to ka ne yankan baki barin makata ta kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano wannan da kacin kudin nan ba karamin taimako Allah ya ba domin ba dan ka zo guri na yanzu na duba maka na gano wannan matsala ba da ka gamu da matsala da shata ah, da waka kai da waka sai dai kaga ana yi in fitsari banza ne kaza ta yi mana ne duk ya ce in ka iya waka kai eh, in ka in kaza in fitsari banza ne kaza ta yi mana yanzu ne ka yi wasa amma zai bi wasa ne kana ba ni na na yi ta amara tiku ye mara tiku tiku amara tiku ye amara tiku a eh, da sai samu ne ya ba lai aiki kuma duk wani mai dan wani da zai aiki. ya mai cutar mai da ba aiki. zai gaya maka mai gida. Shekaran da ce ni. Yau ma narka ta zaki. Bara ba ka kashe da bara da yi. Zahirin mu. Me ka ta kaza. Ni zaki buge. Kana mamaki. Kana mamaki. Allah ya taimake ku mu ma Allah ya taimake mu. Allah ya taimake ku mu ma Allah ya taimake mu. Allah ya taimake mu zabi yana gare mu ƙaunar juna a gunmu zabi yana gare mu zabi yana gare mu kai ma zabi yana gare ka zabi yana gare mu kai ma zabi yana gare ka yo kyawun dabi'a